طيب، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، ذاني درسي نتشف عند ترى ندري بعد <laughs> أتكن كراتمنا مراتب الصعود دشره نثر الورود نا الإمام عبد الله الشنقيطي da kuma sharhin sana shi Sheikh Al-Amin Ash-Shankiti rahmatullahi alaihi ma yau za mu yau 14 ga watan Jumadal Akhira hijira ta 1444 bakwai ga watan daya shekara ta 2023 ta miladiya za mu tashi sabon babi at-ta'wil wal muhkam wal mujmal shine babun da za mu tashi yau insha Allah har yanzu muna cikin mabahithul alfas mun yi al'am والخاص من المطلق والمقيد نظام يعني شقاء آه، التأويل والمحكم والمجمل نعم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد صلى الله عليه وسلم ويقول المصنف رحمه الله التأويل والمحكم والمجمل نعم يتي التأويل والمحكم والمجمل وتوين تأويلي da kuma nassi wanda yake shine muhkam wanda aka kyautata shi wal mujmal da kuma nassi wanda yake mujmal wanda ma'anarsa ta zamanto bata bayyana ba shine wannan mabhasin da za a yi saboda wannan ya daga cikin sifar harshen larabci saboda abin da harshen larabci ya kunsa na wato fuskoki da suke sanya ishtibahi kama da juna da kuma abubuwan da ya danganci kinayat da majaz wannan duk haƙa'id ne na lura to tun da kuwa alƙur'ani ya kamar da Allah ta'ala ce na arabiyyin mubin ya zo da harshen larabci bayyananne dole abubuwa da suke cikin harshen larabci zaka same su a ciki wanda kuma same shi a cikin alƙur'ani zaka same shi a cikin hadisin rasul sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan haka alfazu na shari'a dole su zamanto sun kunshi wa'annan to dan haka sanin su yake da muhimmanci na'am التأويل في اللغة ما تقول إليه حقيقة الشيء أبدا أكي نفي التأويل أتكي اللغة shine ma ta'ulu ilaihi haqiqatu shay abinda haƙiƙanin abu take komawa zuwa gare shi daga ala ya ulu wato abinda haƙiƙanin al'amari yake komawa ya zuwa gare shi wannan shine ma'anarsa a cikin alkur'ani inda duk zo. wala ya alamu ta'awilahu illallah, to a tawil ai ma ya ulu ilaihi haqiqatu wato ilmul qur'an yana komawa ya zuwa ga Allah na bi ta'wilihi inna naraka minal musulmi, ka ba mu fassararsa shi yasa ake ce a Hausa ake ce ake ce masa fassara domin fassara abu shine abinda hakikanin abu zai koma ya zuwa gare shi wato hakikanin bayaninsa. na'am waɗansu daga cikin sashen malamai kamar ibnu jarir at-tabari sahibu tafsir kuma mai mazhaba ta fiqhu yana a sakin kalmar ta'wili yana nufin at-tafsir wato ma'a bayyana ma'ana to amma a cikin istilahin malaman usul shine abin da al-mu'allif ya yi ta'arifinsa kamar yadda zai zo a baitin farko hmm. abinda ake nufi da al-muhkam a harshen larabci sunan maf'uli ne da ma'anan ahkamahu bi ma'ana atqanahu wato ya kyautata shi shine ma'anar ahkamahu wato ya ma'anar shi asalin alhukum shine alman kamar yadda muka sani to ma'ana kyautata abin da alakarsa da alman wato ya hana wani abu wanda yake zai bata wannan al'amarin shi ya sa ya zama to almuhkam wato abin da aka kyautata shi an hana dukkan abin da zai bata shi daga shiga cikinsa to a cikin istilahin malaman usul kuwa zai zo a wannan babi shi kuma mujmal shi ma sunan maf'uli ne ne na Ajimalahu, wato idan ya hada shi da waninsa bai tantance shi daga gare shi ba saboda haka kaga bai zamanto in ya cakuda da waninsa kaga baka san abin da zaka tabbatar wanne ne shi wanne ne ba shi ba tunda ya cakuda da waninsa ba tare da tamyizi ba wannan shine al-mujmal wato shine ya ka dunkula abubuwa ga baki ɗaya waje ɗaya <laughs> na'am a cikin istilahi shi ma zai zo har wa yau hamlun mhm. li alal marjuhi mhm. mhm. yace hamlun li zahirin alal marjuhi waqsimhu lil fasidi was sahih wato daukan zahirin ma'ana akan ma'ana wadda take ita ce marjuhiya wadda take ita ce abin jayarwa. Hmm? wannan shi ne ta'awili wato ka ɗauki lafazi ma'anarsa ta zahiri ka ɗauke shi akan ma'ana wadda take ba ita ce ta zahiri ba wannan shine akan ma'ana wadda take marjuhiya wannan ne ta'awili shine ma'ana wato hamlun lil lafzi zahir alal ma'anar marjuhu. bisa ma'ana wadda take ba ita ce rajiha ba wannan shi ne ake ce ma at to waqsimhu ka raba shi at-ta'wil lil fasidi was sahih ya zuwa ga at-ta'wil fasid wa at-ta'wil sahih wato akwai at-ta'wil fasid akwai tawili wanda yake na barna akwai tawili wanda yake ingantacce mhm yani mu kara abiyat ɗin ko tun da ya haɗe su ga baki ɗaya ya musu sharhi. Mhm. فمنه وهو القريب معه منه مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما فلا فلعبا يفيد يتي صحيحه إن كانت تشنسى هو وهو القريب شيني كما أنا شمس التأويل القريب ما حمل ma'a kowace dalil inda mustadil shine wanda aka ɗauki ma'anarsa tare da ƙarfin dalili a wajen mai kafa dalilin domin wato duk abin da aka ɗauke shi akan alma'anar marjo tare da ƙarfin dalili wato kenan an yi shi da dalili amma ƙarfin dalilin nan ba lallai zama to fi waka il'amr ba a'a a wajen mai yin istidlal a wajen mai yin ta'awil ɗin shi sa saboda haka tawili abu ne wanda yake a abu ne wanda yake ya danganta da heart nazar mm. abinda za a ce fahimta fuska fuskar fahimta ita ce sa shi a wajen sa abinda yake gani dalili ne mai karfi a wajen wani ba ya zamanto dalili mai karfi ba to a wajen wanda yake gani dalili ne mai karfi tawili yayi kuma wannan tawili ne sahihi saboda quwwatud dalil a wajen wani zai iya zamantowa wannan tawilin ya ce masa wannan tawili ne fasid saboda dalilin ka bashi da karfi hmm. to shi yasa dole a yi tafsirin sa da kan cewa inda mustadil ba lallai ya zamanto tofi wasu al ba domin da zai zamanto tofi wasu al haka yake ai babu zancen ta'wil ma hmm. wa ghayruhu al-fasid wani as-sahih din shine al-fasid wato bataccen tawili wal ba'idu da kuma wannan sa shine akwai a tawilul ba'id shi ma wannan yana daga cikin aksamut ta'wil wa ma khala wanda kuwa ya wofinta daga samun dalili aka yi shi ba tare da wani dalili ba fala'iban yufidu to wannan tawili shine ake ce yana ba da fa'idar wasa wato wasa ne kawai wanda babu wani dalili a kansa kamar tawilin yan shi'a da suka ce wa qala musa li qaumi ya qaumi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara sai ta ce baqara dinnan aisha kina to ka gani ina dalili wasa ne to wannan wasa ne kawai fala'iban yufidu to kun ga a wannan baitin a wannan abiyar din guda uku ya mana ta'rifin ta'wil ya gaya mana aqsamusa na'am to mu karanta shi yana nufi cewa shi tawili a wato zaurancen malaman usul shi ne kawar da lafazi daga zahirin ma'anarsa wadda take wato riga zuwa wajen wato tasawuri ya zuwa ga fuska wadda take abin rinjayarwa a bar wato mayar da ita ce rinjayayya وحمله على ذلك المحتمل المرجوح ɗaukan wannan ɗaukan wannan lafazin akan wannan abin da yake ɗaukan wannan fuska wadda take mara rinjaye saboda dalili da ya hukunta haka kamar faɗinsa alaihi sallallahu alaihi wasallam aljaru a haƙƙu bi saƙabihi to makwabci shine ya fi wato shine ya fi cancantar wato a shine ya fi cancantar a bashi damar ya kafa azarar idan aka ɗauki ma'anar makwabci a kan keɓantacciyar wato a sharik abokin tarayya al wanda aka raba musu abinda suka yi tarayya da shi saboda haka suka zama yawayi gari ya zama makwabci na wancan sharikin nasa حمل له على حمل له فإن فإن حملته makwabci da ma'anar al-sharikul muqasim hamlun lahu to ɗaukansa sa ne akan wato muhtamal fuska wadda take a barrin jayarwa marar rinjaye sai dai wannan abin da wannan fuska wadda take a bar a marar rinjaye din akwai dalili da ya nuni a kanta shine faɗin sa sallallahu alaihi wasallam wa surifati turuq fala shufa idan aka sanya iyakoki aka kuma fitar da hanyoyi to babu shufa'a to kaga aljihar din da ake nufi ana nufin asharif kenan tunda shine wanda yake zai zamanto an sanya alhudud amma inda makwabci ake nufi ai dama makwabci babu dama makwabci kowa an iyakance masa mallakarsa eh saboda haka kaga dole sai a dauki aljihar a nan wajen da ake nufi asharik eh, al-muqasim asharik wanda aka kun yi tarayya aka raba muku to saboda haka shine ya fi cancantar wato shufa'arsa as-saqab anan shine ash-shufa amma dai asali ana amfani da wannan hadisin wajen cewa yana da haƙin ya kafa azararsa mm, a jikin bangon makwabcinsa to makwabtakar da ake nufi shine makwabci wanda ya zamanto asalinsa da abokin tarayya ne shariki ne eh na eh da kaga wannan sai zamanto raddi ga hanafiya da suka ce akwai shufa'a ga makwabci sai ce a babu shafu shufa'a ga makwabci saboda makwabcin da ake nufi a wannan hadisin ash muqasim mm. to ka kun ga dali kun wannan daukan aljar bi ma'ana ash-sharik wannan ihtimal ne marju mm. saboda a makwabci yana makwabtaka ba tare da kan cewa yayi tarayya a wajen wani ba mm. kawai ya zamanto makwabci zai iya zamantowa a aslan ba abin da ya haɗa su tare da makwabcinsa amma kawai sun zo haddi ne ya sanya su kan cewa ga iyakar gidana ga iyakar gidanka saboda haka a ɗauke shi bi ma'ana cewa a sharik wannan ihtimal ne marjo hmm, ma'ana cewa da yake marar rinjaye to amma saboda dalili na wannan hadisin na jabir fa idza surifat turuq fa idza wudi'a duribat al-hudud wa surifat turuq fala shuf'a sai ya zamanto wannan dalili ne da ya sa za a yi wannan fassara murjuhiya na'am hmm. hmm. a ah, wannan babu shufa'a ga aljar ba shufa'a ga aljar sai dai idan ya zamanto asalinsa jar ne wanda yake sharik hmm. na'am yani ana ta'wilin mazkur yana nufi cewa wannan tawili wanda aka ambata ya kasu ya zuwa ga tawili ingantacce da tawili wato na barna abinda wan shi kuma as-sahih din shine makusanci yace sahihuhu wa huwa al-qarib eh, eh, sahihuhu wa huwa al-qarib eh, a cikin baitin yake ce eh sahihuhu wa huwa alqarib wal fasid shi kuma wato wanda yake lalataccen tawili huwa al-ba'id wa ghayruhu al-fasid wal ba'id na'am amma ta'wil al to shi tawili wanda yake makusanci wallazi yakunu fihi dalil alladhi dalla ala sarf al-lafzi an al-ma'na ar-rajih الظاهر إلى المعنى الخفي المنزوي qawiyan fi to shi tawili makusanci shine wanda yake dalilin da yayi nuni kan daukewar lafazi daga ma'ana wadda take mai rinjaye zahir ma'ana kuma wadda take wato bayyananna ya zuwa ga ma'ana wadda take ɓoyayya kuma wadda take marar rinjaye to shi a to wannan dalilin yana da ƙarfi fi nafsil amr a hakikanin al'amarin to wannan shine ta'wilul kalim yana da dauke wannan lafazin daga ma'ana rajiha ya zuwa ga ma'ana marar rinjaye dalilin nata yana da karfi fi nafsul amr hmm. la fi zannil mu'awwil ba a cikin zaton shi wanda yake tawilin ba kamar yadda faɗin al-mu'allif yake ihaminsa indal mustadil wannan indal mustadil ɗin da ya faɗa kenan ya zama to ba kaidi ba ne eh. wannan ba wai yana nufi cewa ƙarfin wannan dalilin a wajen mai kafa hujja mai kafa dalilin tana wadatarwa ba ko da ku ya zamanto mai rauni ne fi nafsul amr bal abin da yake nufi tare da ƙarfin dalili wanda yake wato matabbaci a wajen mai kafa hujja din wannan ya yi a ihala ya zuwa ga nashirul bunud kuma na gana na ja layi amma ban yi ta'aliki ba na ja layi akan wannan abu يعني أن التأويل الصحيح وهو التأويل القريب هو ما كان فيه دليل إرادة المعنى الخفي قويا في نفس الأمر اعتقد الحامل صحته أو لا والمراد بالخفي مقابل الظاهر فتارة يعبر عنه بالخفي وتارة بالمرجوح وتارة بالضعيف قوة آه قوة الدليل عند المستدل ومعناه قوة دليل المستدل وانا لاين da ne ya nuna kan cewa akwai magana amma kuma gashi ban yi ta'aliki ba da daga cikin abin da muka karanta da Sheikh Ahmad Mahmud a Ahmad Abdulwahab, Wahab illa إن شاء الله ذا أبن شكاشي هل هو في نفس الأمر كوكوا عند المستدل عند يفعل أتهدين كابن أي رد كابن أي أبي أبن داشي شيخ الأمين يفعل نعم وأما التأويل البعيد شو تأويل البعيد من يسنشي هو كون الدليل الذي استدل به على صرف النفس عن الظاهر الراجع إلى الخفي المرجوع ليس قويا في نفس الأمر to shi kuma tawili manisanci shine a shine kasancewar dalilin da aka kafa aka kafa dalili da shi akan daukewar lafazin daga zahirin ma'anarsa mai rinjaye wadda take mai rinjaye ya zuwa ga boyayyar ma'ana wadda take marar rinjaye dalilin laisa qawiyan bai kasance mai karfi ba fi nafsul amr a wajen a hakikanin al'amarin ko da kushi wanda yake tawilin yana tsammanin wannan dalilin mai karfi ne wannan shine ma'anar faɗin sa wannan sa shine alfasidu wal ba'idu a faɗin sa da yayi wa ma khala ya zuwa ƙarshen baitin yana nufi cewa sarrafar da kawar da lafazi daga zahirin ma'anarsa idan an yi haka ba saboda wani dalili ba a asali to wannan wasa ne wannan ba za a kira shi ba a kiransa tawili hakanan ma in ya kawar da shi daga zahirin ma'anarsa yana itikadi cewa wannan kawar da shi daga wannan ma'anar wannan kawar da shi da ya daga ma'anar la dalila alaihi babu dalili akan kawarwar akan kautarwar walau kana li zalika sarf dalilun fi nafs al Ko da kuwa a wajen kawar da wannan ma'anar akwai dalili fi nafsul amr amma idan a wajensa yayi ne ba da dalili ba to shi ma la'ib yake yi to kaga shi sadin inda mustadil din yake da ma'ana zai zama zai iya zamantowa kan cewa tawili ne a a sahihi amma al-mustadil amma a wajen wanda yake yin tawilin a wajen wanda yake yin tawilin wasa ne saboda yayi shi babu dalili babu dalili to da kaidin inda mustadil ne yana da ma'ana amma dai mahalli ne da za a ƙara bincike tunda dai Sheikh amin da ya faɗa dole watakila yana da abin nan na'am wa misalin misalin wasa a wajen tawiri hamlu ahalin al-ahwa'i kaseeran min al-ayati wal ahadith daukar da wato ahlul ahwa masu bin son zuciya yan bid'a suka ɗauki da yawa daga cikin ayoyi da hadisai akan ma'anoni waɗanda suke manisanta daga abin da ake nufi da wannan ma'anar kamar faɗin waɗansu wato waɗanda suka wuce iyaka daga cikin 'yan shi'a masu wuce gona da iri wanda suka zurfafa matuƙa a cikin aƙidar shi'a a cikin faɗin Allah ta'ala marajal baharaini yaltaqiyan wai baharaini ɗin su ne aliyu da fatima radiyallahu anhuma kuma faɗinsa uhm, kuma faɗinsa Mhm. Eh, bainahuma barzakhun la yaghziyan to barzakhu din yana nufin Alhassan hasan wal Husayn <laughs> wasa ne eh. to za ta jin irin waɗannan tafsirai daga ciki akwai irin tafsirin ishara na sufaye mm. tafsirin ishara na sufaye su ma waɗanda yawa daga cikinsu duk la'ib ne wasa ne <laughs> نعم أثروا بالصبح فإنه أعظم للأجر إيه نعم إيه إيه وصابروا في صلاة الظهر ورابطوا ta gani to shi shi ba wannan kaga ai la dalila alai la dalila alai me yasa me me na farko la'allakum tuflihun ba umarni bane to ta za a ɗauke shi akan cewa umarni ne da yin sallan isha فيقول ربي لولا أخرتني إلى da yi mm. eh. mm. kuma da kuma da eh, mm-hmm. gara gara wannan zai iya yiwuwa watakila tafsirin waɗansu daga cikin sahabbai ne a na kan cewar wanda duk ya jinkirta fitar da zakka ko ya jinkirta yin hajji eh, eh wannan ayar za ta hauka mm. wa qawluhu fadinsa la'iban la'iban fadinsa da yace la'iban wasa maf'ul ne da aka gabatar da shi ga faɗinsa yufidu ma'anarsa mai cewa wannan wasa yake da littafin Allah ko kuma sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam ayya muka ce za mu ƙara baitin ba shi da tsawo amma saboda mu samu mu yi mujtahid ko tun da sauran minti 25 sai mu tsaya nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت لا متأيّد دائما تاشي درسينا دري